ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون annabi isa almasihu ɗan maryam bai kasance ba face manzo daga cikin manzanni duk abin da yake gudana a kansu na mutuwa yana gudana a kansa mahaifiyarsa maryam mai yawan gaskiya ce da gaskatawa su biyun duk suna cin abinci saboda buƙatar su gare shi to ta yaya za su zama ababen bautawa alhali suna buƙatar abinci ya wannan manzo ka duba duba na lura irin yadda muke bayyana musu ayoyi masu nuna kaɗaitaka da nuna ɓacin abin da suke kai na wuce gona da iri wajen dangana allantaka ga wannan Allah kuma su duk da haka suna inkarin waɗannan ayoyi sannan ka sake dubawa duba na lura ta yaya ake juyar da su gabarin gaskiya duk da waɗannan ayoyi bayyanannu da suke nuna kaɗaitar Allah